بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون الحمد لله الذي جعل أزواجنا لنا سكنا الحمد لله الذي جعل أزواجنا لنا لباسا وجعل بيننا مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 bayan haka iyayena mata masu albarka yi muku kirari mata iyayen gida in ba ku ba gida idan kun yi yawa gida ya jaru ina amfani da wannan dama mana da sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah a yau muna takwas ga watan shabar. hijirar annabi alaihi salatu salam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan yi daidai da 27 ga watan janairu 2026 miladiya muna cikin wannan babban gari na gudawa a karamar hukumar cikin a jihar kaduna munasabar auren biyar ramla mai babban suna kamar ramla mahaifiya ta ce da yadda mai wannan sunan yake yana girmama shi lokacin da gayyatar wannan karatun ya zo gare ni Allah ya sani ina da uzuri kuma sai na ji ba zan samu zuwa ba zan kuma ba da uzurin domin a lokacin mujarradin sauka aka yi magana sai aka ce akwai auren ramla sai na ji to ai dole ne tafiyar ta kama to a don wannan lokaci wanda yake fiye da yawa wanda sai dai mai fatan Allah ya wa abin albarka haka muke fata bambancin auren ahalus sunna da wanda ba shi ba duk da yanzu na ji ne, a bakin mana amma dai ala kulli halin lura da waɗanda suke gabana da kuma waɗanda suke waje wanda ido na iya hangowa da abin da nake ganin yana daga cikin dalilan da suke ba mu matsaloli a harkar aure wanda ya sabbaba yawan zawarawa ta yadda da wuya ka shiga wani layi ko kwararo daga cikin layuka a unguwanninmu ba ka samu ba zawara kalla guda biyar ba a cikin wannan layi mafi karanci yana daga cikin abin da mutum biyu ba za su tsamani ba sai nake ganin zan faro matashiyar karatun nawa da wani labari mai ban mamaki wanda a cikinsa za mu ɗauki darasi guda ɗaya wannan labarin wadda ta rubuto takarda da kanta take ba da labarin abin da ya same ta kuma ta wata takardar ta ke da cewa takardar saki takardar me saki ce mijina ya zo zai fita aiki na rako shi har bakin kafa ya ce masa karkamanta ina so ka siyo min kaza da kaza idan za ka dawo ya ce insha Allah ya kama hanya ya tafi ya lokacin da mijina ya dawo ya sallama ya kwankwasa kofa na taho da gudu da sauri in tarbe shi ina murna ya dawo amma a raina ba abinda na so fashe sakonan da na bashi ta ce sai na hannunsa ba komai ina sakon da na baka ba ta jira amsa ba daga gare shi a ce wata a ce na ƙara biyo magana ta saboda ni ba kowa ba ce raina kawai nan da nan ya ɓaci Zuciya zuciyata tafafasa take na dinga gaya masa maganganu dama duk sanda na aike ka ba ka yi mun abin da nake so sai ka ɓata mun rai kaza da kaza da kaza da kaza da gashi a lokacin ta ce ina da ciki na 'yata ko ɗa na biyu domin muna da ɗaya ƙarama wannan cikin kuma na jikina watan shi bakwai ta ce mijina ya shiru bai ce mun kwamai ta ce ba irin maganganun da zai fito a bakina na face na gaya masa bai ce mun kuffan ba ya ce nan ma sai tashi ya yi ya shiga ɗakinmu na bacci ta ce na bi shi ɗakin wato don ma ta mai da ni ballagaza ina magana kai banza da ni ta ce sai na cakumi rigarsa na ce in ka isa namiji in cikakken namiji ne ka tafe ni ta ce wallahi ina kallon fuskarsa sai da fuskar shi yanayin ta ya canza da na faɗi wannan kalmar ni kaina na san ta masa zafi amma wannan fushin ya sa na daure kawai Kuma ba abin da na yi sai ce mun to in ɗauki ya ta in tafi gida jibina zuwan sami ku takardar su na roki ata da cikin da ke tare da ni na wuce gidan iyayena ta ce iyayena ba masu hali ba ne kun ga rikici da karfin hali ba su da hali ta ce dan abin da ke zakata da na rike wanda na saka dan tarawa ne an ba da kudin ce ba ne dan hijima da ake yi na tafi da shi gida ko da na zo gidan kan wannan kudin shi ne ke dan karawa ake dan sawa a magi ake dan yin wasu abubuwa a sai wake a dan barbada miya ta ce ile ko jibi sai gashi ya zo ya kama takarda takardar take a wata 'yan leda ya juya ya tafi bai ce mun komai ba bai bani kudin da zan shayar da yar da take waje ba balle abin da zan kula da kaina ma a matsayina na mai ciki da zaman da zan yi na idda ta abin da mu ya juya ya tafi na dauki jakan na wurga ta cikin jakada ta kayana leda ina tsaki ta ce yau da gobe ana tafiya wannan kudin da ke hannu na ba a je ko ina bai kare ai ba za a je ko ina ta ce kwata-kwata dududu ba a je ko ina ba ta ce wallaya kwana goma raka aka yi kada muka waye gari ni ba ko sisi iyaye na dama ana ta yi wa annabi salati ne a rayuwa sarrafa yadda za su Kowa ta ce ko kina da wani abu ce ba komai wata ran tana zaune ta ce na yi tagumi ina ta sake tage wannan saboda mugunta ma haka zai mai fuduliya ta ce bar da duba cikin laidan nan da ya bani mata kadda sakin nan gama ta kino nawa mu kawai sai ta ɗauko jaka tana tuda wannan laida kawai sai kudi ya zubo mata kudi a ciki a shi ya zuba kudi mai kakuwa a ciki sababbi masu yawa ta dauko takarda cikin tana karantawa sai ta gaba take wani abin da ya rubuta ya ke masoyiyata ya ke farin cikin zuciyata ina son ki ina garki ba saboda ku ne dariya ba na ga yata tana dariya ke sa ne dariya ne kuma in na kalle ta ba ita nake kalla ba ta nake kalla wala duk mai suna ran yana da matsayi a wurina Allah ya ji kanta ya gafarta masa a ah, wannan da kanta take fada ta ce ya ce masoyiya ta a bar kaunata ki sani wallahi na yi kewar ku da ke da yata da cikin da ke tare da ke lokacin da na dawo gida ba tare da sakon da kika bani ba ina sanin na bar ba niyya ta shine ina so dauke ki ne mu fita tare a wannan dara mu je duk abin da kike so in sai miki akalla mu zagaya mu tattaka mu ga yanayin gari amma yana dawowa sai kika tarbe da waɗannan maganganu marasa dani na kuma daure na shanye kada in baki amsa saboda na san halin da kike ciki ina da juna biyu amsa ta da zan baki za ta iya ba za ta miki dadi ba da na ga tsayuwa ta a wurin zai iya ci gaba da abin da ke kin ci gaba shi sa na bar wurin na koma ɗaki amma nan ma ba ki tsare da kika tsara bina amma kika zo kika rike ni kika ce ni in na cika na wajen ka ki. ba zan koyi biki ba wannan magana ta tsata min rai ta da ki zuciya na ma daga cewa annabi musallallahu alaihi wa sallama ya hana yin fushi idan na ɗauki mataki a lokacin zan iya ɗaukan matakin da zan zo in yi dama. wannan ya sanya nake to da gida kuma wannan takarda da na aiko miki da ita ko na zo na kawo miki ba takarda saki ba ce kamar yadda ke gani ina so in tabbatar miki da cewa ina son ki ina kuma kaunar ki ba kuma zan rabu da ke ba insha Allah sai mutuwa sannan ina gaya miki cewa a cikin wannan takarda na zuba miki kuɗi da zai ishe ki da ke da ƴaƴan dan da ke tare da ke har tsawon lokaci ba za ki buƙaci komai ba kuma daga lokacin da kika tuna kina buƙata ta to ni kofar gida na abu da yake gidanki ne ki tawo ta ce ina karanta da ina kuka ta ce ina gamawa aiki na fara tattara yana wai nawa wallahi ta ce tun daga ranar duk sanda mijina zai fita in ya ce me za a ce miki ce ba abin da za su yi duk abin da ya gada dama ban ƙara ba shi sako ba kuma muna zaune lafiya to ‘yan uwa wannan fushin na daga cikin abin da yake bukata a ce mun ɗabbaka shi a zamantakewar aure mu rika danne shi karki yadda ko da wasa ki yanke wani hukunci tsakaninki da mijinki a cikin fushi kuma idan fushin nan kika biye masa to ba ke kanki bane zaki hukuncin shaidanin da ke tare da ke ne zai daga cikin barandan shaidan to wannan hannu guda ke da ya faru da ita wannan mata da gaggawa da tun. to sai dai hannun wanda daga shi a gurgurta kawai zan fada cikin sulhul mawdu insha Allah ta'ala duka a gajere ne hira ake da shi a kafafen yada labarai sai shi wannan dan gidan jaridan yace masa matar ta rasu bai yadda muka sani shekara goma sha biyar amma har yanzu muka yi aure ba ya ce ba zan yi aure ba saboda me ya ce har yanzu ban samu matar da ta dace in aura ba haba mala duk matar da muke da su ga sanan da yawa kamar gwanjo a kasuwar kudawa ko ba ka bane aka ce ka rasa wanda za ka aura ya ce haifu da kame hali irin na matata ba wannan ɗan jarida yake mamaki sai ce to bari in baka misali ɗaya zan baka daga cikin halayen matata akwai lokacin da baka samu sabani da ita ya ce kuma raina ya ɓaci ta ban haƙuri ya ji haƙura ta bani haƙuri na ji haƙura raina ya fusata sosai kawai na kore ta nace tafi gida Allah ya saba sakin ta yi ba ta ce tafi gida kawai ban matan da ta ta je ta huta filan ana iya amfani da ba mace hutu a matsayin hanyar gyara amma akwai lokacin da gaggawa ne idan aka yi haƙuri zai wuce don kusan ku mata waɗansu irin halitta ne ku na daban ne Allah muku albarka yanzu nan mace za ta kuntuka kawo mutum bakin ciki yanzu ma me yasa ya aure haka ne amma da zai sanya haƙuri na awa da yawa biyu da yamma sai yanzu kamar shi ne dan hausan maza to saboda haka wannan bawan Allah sai ya kori matarsa gida yace shi kuma da kansa sai ce sai da aka yi sati wallahi sai ne mijin daga ni kadai a gida ba kowa abin ya fara damunsa ya ce wata rana da aka yi sallar la'asar bayan sati guda tana gidansu kawai sai na sa kaya na yi wanka ya tafi gidan na je biko da kansa bai gaya wa kowa ba haka ake biko haka ake ba da haƙuri har ke dora bai shiga tsakanin ki da mutum shi za ki kira wani ya ba shi ya ke ce kika bata ko ke kika yi laifin ko shi ne ya mikin tsakanin ki da shi to tsakanin ku za ku ja ba da uku domin lokacin da kuke son junan kuma ba wani hada ba, ku kuka da kanku ku kan fede da wani ya shigo muku ya ce yana zuwa gidan na kwankwasa kofa ne sallama ya ce malam matar kyawa ita ce ta bude kofa tana zuwa ta bude kofa sai ta rungume ne irin rungumar nan mai zafi irin wanda masoyi yake yi a lokacin da ya hadu da masoyinsa da ya daɗe bai hadu da shi ba da ta rungume ni sai take rada mini a nan daidai kafada kuncin ta yana saman kafada ta saboda ya fi ta tsawo ta rungumar da aka kake ce mata karka gaya wa suna abin da ya faru domin mun bace musu komai mana ce kayi tafiya ne idan ka dawo za ka zo ka ɗauke na zo gaishe su ne ya ce sai dai mutuwa tsaye shi yana tsammanin dukkan wani abu da za a zo a kare shi a fara mai fada ya mata kaza mata kaza shi zai tinkara amma tun da ya nufi ɗansa ya ce za mu ce duk abin da za a iya gaya mu zan ɗauka sai ga shi ta gaya masa wannan magana ya ce mahaifiyarsa ta fito a ah, wani an dawo ta a hanya ai wacce muka ji a mun ji daɗi wacce gashi har mun yi zumunci an yi hira kaza kaza kaza nan ma ya ce na dinga ke ina zara idanu ai kaza kaza to ya hanya kai ka jama'a daga tafiya aka gama komai ya ce da na dauke ta ya ce wallahi ni ne har ƙasa ina ba ta hakuri akan abin da na yi mata da yawa masu albarka aure ayoyi ne na Allah ko in ce ɗaya ne daga cikin ayatul lahi kauniya wanda dole duniya sai ta zama a haka zai yi mu zauna babu aure ba domin daga cikin hikimar sa akwai hibzun nasalul bashar kiyaye tsakan dan adam idan da babu dan adam ana auratayya tsakanin to da tun an kare tun daga abul anbiya ko abul bashar sani annabi nuhu alaihi salam da aka halakar da duk mutanen duniya gabaki daya bayan ruwan tufana to wannan auratayyar ne ake yi ake sai ana hayayyafa har aka zo aka same mu kuma annabi mu alaihi salatu wassalam ya ce tazawwaju alwalud alwadud fa inni mukafirun bikum al-umam yawm al-qiyamah a wata riwaya fa inni mukafirun bikum al-anbiya yawm al-qiyamah ku aure mata da kuke son su suke son ku kun ga anan ya nuna mana ba a auren dole a musulunci ko ba haka bane ba a auren dole duk wanda za ki aura ki tabbatar da kina son shi duk wanda zai aure ki shi ma ya tabbatar da yana son ki ne ya aure ki amma ce wai an maka alfarma soyayya ba a alfarmarta ba a aranta ba a kwacenta an fahimta dole sai kin ji soyayya ta ɗarsu a ki kina son wani wanan ma ya cewa yana son ki to sannan ai aure saboda Allah ya ce fanki huma qabalakum lafazin ma da baki jalayi akan wannan kalmar abin da ranki ya miki daɗi, abin da ranki ya miki sikari sannan za ki aura babu yadda za ki aura mutum ba ki san shi kuma zauna lafiya ko kin yi hakuri kin zauna ke to kina zaune ne kamar akan kaya ko a garwashi ka gani akwai matar da aka santa dattijuwa ce matar nan tana da mashako a wuya ranar da mijinta ya rasu aka nemi mashakon aka rasa an gane ko ranar da mijinta ya rasu aka nemi mashako a rasa tana ta murna aka ce wance baba lafiya ta ce wallahi alhamdulillah yanzu na samu waraka cikin waraka ta ce ai tun da na aure babanku ba na san shi amma haƙuri nake wannan mashakon ya tsaya man ana a ran da ya mutu aka neme shi ta haɗe shi kawai ya bace ka warke kalli tsawon shekaru har da jikoki sun aurar amma ba ta san shi haƙuri ta yi sai wa iyayenta biyayya yawa masu albarka a wannan gabar ina so ku gane cewa shi musulmi mumini ahlus sunna ko mumina ahlus sunna tana tsayawa ne akan dokokin Allah a gidan aurenta dokokin Annabi Muhammad Sallama na shari'a ba ta gittawa duk inda miji ya zana mata layi ba ta wuce wannan layi. dokar miji a gidan aure wurin mata ahlus sunna no go area ne wato wuri ne da ba a wasa a wurin in miji ya ce eh, a gidansa to a eh, ne kawai idan ya ce a'a a ne a gidansa babu wani ra'ayi na waje da zai zo ya canza wannan ra'ayi ma damar magidanci da matarsa ya ce ga abin da nake so to dole ne tsaya kan haka ita ce ahlus sunna kamar da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi kan mata ɗan aljanna ce ita ce wacce take masa da'a allati tuti'uhu ila amr wanda take masa da'a in ya bata umarni in ya ce tsaya na haka za ta tsaya in ya ce kwanta za ta kwanta tashi za ta tashi karki je ba za ta je ba wata surru idan nazar kuma ko kana faranta masa rai in ya kalle ta a cikin waɗannan ababe akwai abubuwa da rasa da yawa da zamu yi dauka to amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya dunkule irin waɗannan abubuwan gaba ɗayan su a wata wani hadisi da ya faɗi ɗan kalmomi ya ga wata mata tana tafiya sai ce mata bayan ta yi masa sallama ta gaishe shi ce mata a za ki ba'al ke kina da miji ta ce na'am ina da miji mata aure ce ya ce mata kaifa an minhu yaya kike a wurin mijin naki matsayin kika a wurin mijin ki kalla sai ta ce la'aluhu ba na ƙasa a gwiwa ina iya bakin ƙoƙari na in yi abin da Allah ya ƙora mini da sauke masa nauyinsa sai annabi ya ce mata samburi kaifa an minhu Ka inna ma huwa jannatuki wa naruki ki duba ki gani wani matsayin kike a wurin mijinki domin shine wutar ki shine aljanna ki in dai kina san aljanna to ga makullin aljanna a hannun ki shine mijinki idan kuwa kina da hankali za ki adana wannan makullin za ki inganta shi za ki alkinta shi za ki rika sa masa mai yana zama mai laushi sai da zaran kin zira sandan makullin nan a cikin kofar za ta bude ki shiga aljanna amma idan baki damu ba kika zamanto ballagaza kika zamanto lusara kika zamanto rogo to wallahi tallahi ki kakkare mu ki ci mutuncin sa ki bata shi duk abin da zai ba ki ce ba za ki ba za ki ba in ya ce ki in ya ce karki in ya ce ki ki ce ba za ki ba in ya ce karki din ki ki ce ki ko ba za ki ba haka dai kina masa musu su su mu ne ahlus sunna suna tsayawa da daidai inda inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na to Allah ne ce ki da aljabiyya da mutane Aka annabi ya karanta ba ce ba samun sabani ba ana samun sabani a zamantakewa wanda suka fi kowa iya soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha sun yi sabani ko ba ka bane har an kira alƙali daga waje wane ne alƙali Abubakar Siddiq mahaifinta ne an kira dukkan mutane a matsayin alƙalai ta ce ba ta yadda da su ba haka kira abubakar ce shi ta yadda yanzu baban ta gani ya kuma zo da ta tashi mai da jawabi ta abin da ya sa ran shi ya fusata ya kai mata mangani. da ta tashi kuma sai ta ɓoye bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine abokin rikicin nasu. saboda za a fara magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta ni in yi bayani ko za ki fara jawabi sai ta ce kai ka fara jawabi amma kai faɗa gaskiya annabi ta faɗa mana kun ga irin halittar ku ne ai eh idan mutum bai san mace ba to wallahi sai ta rikici zai ta samun matsala a rayuwarsa wallahi mala mata haka suke akwai fa lokacin da da kanta take cewa muna kwance da annabi sallama a kan shimfiɗa ɗaya ba ta ce annabi ya tashi a hankali ya sauka a kan shimfiɗa ta ce ya sa takalmi a hankali ya buɗe ƙofa a hankali ya fita ya maido da ƙofar a hankali ta ce ta ce a kama limmanamihi ruwaidan sun manta ala ruwaidan wa fata albaba ruwaidan kai a hankali duk irin a hankali kamar mai zalla ta ce ido na biyu har gina kallon shi annabi sallama ya fita da na ya sha kowace tun bayan shi a tsammanin ta ce na ɗauka gidan wasu a cikin mata na zai fi mata ga annabi ya tafi baki'a baki'a zarqa ya je ya yi musu addu'a tana kallo fa addu'a yake duk da haka ba ta dawo ba sai ta ga abin da zai turo gudu nadi ya addu'o'i ya roƙi Allah sannan ya juyo da ta ga ya juyo su masu sai ta juyo sai a ɗabe ɗan ƙara sauri ita zama ya ɗan ƙara sauri ya ɗan yi sassarfa ya zama ta sassarfa furr ce maza ta shige daji ta shige kan shimfiɗa ta ja ko ta rufe annabi sallallahu alaihi wasallama yana shigowa sai ce mata aisha shiru aisha bacci take aishu shiru aisha tana bacci ta bacci mana ya ce ya aisha kusan idan mutum yana bacci ba zai saurin farka ce ya yi wani da an kira cewa sai ta irin yanzu farka din nan sai da ka tashe ta din da ta tashi cana hannun sai zama akwai nishi da numfarfashi na cewa ta yi wani abu na tafiya ko aiki ko da ke nuna numfashinta sama sama nabi yake ce mata ya aisha malaki ya aisha hashi ya rabia ya na kina numfarfashi sama sama sai ta ce lashe yau ba komai ki gaya mun ta ce ba komai ya ce ko dai ki gaya mun aure kubirin nila alibul kabir ko ki gaya mun ko allah maɗauki sarki ya sanar da ni a lokacin da ya tarbi yanzu duk abin da muka ɓoye ba a zuciyar mu allah ya ce kwarai da gaske ya ce mata ba abin da allah bai sani ba wadda shi ya gaya mata cewa mala'ika ne ya zo sanar da shi Allah ya umarce shi zai yi musu addu'a mutanen bakiya to ashe kun ga waɗannan su ne ƙarshen soyayya to dan me zai zama mu da ba annabawa ba wannan lokacin irin zamu a ce ba za a samu sabani a gidajen mu ba mu da ya hakuri da mazajen mu mazaje yanzu malam na gida da wani likita ce mafi yawa mazaje wallahi ciwon zuciya ke kashe su ba rashin lafiya bane yake sa su mutu matsala ce ta bakin cikin iyalansu namiji zai fita wurin neman sa ya yi fada da jama'a don ya nemo abin da zai kawo iyalansa a zage shi a ci mutuncin ta ruwa ya zage shi amma iyalansa suna kuntuka masa bakin ciki zai kwanta kamar yana bacci amma iyalansa su din bacci suke amma kullum yana zulumi da sake-saken mai za a ci gobe a gidansa da sami ya fitar kuma ya je gida ya sabuli ya zai yi haka fa muke rayuwa kama a asar za ku ga wata ita duk abin da yake ba kokari yake yi saboda haka kamar yadda na faɗa zaman tuma masu haƙuri da yi ruko da abin da shari'a ta tsara mana wannan mijin da kika aura Allah ya ɗauki matsayi da ragamar shugabancin ki ya ɗaura a hannunsa ka cokam saboda shi yana da hankali yana kuma da tunani ba irin ki ba da zuciya kike magana abin da ke raya wa mace a zuciyarta da shi take aiki kawai amma shi na miji kafin ya yi abin da zai yi sai ya yi tunani da hankalinsa ya gani menene zai faru in ne kaza in ban yi kaza ba menene zai iya faruwa sai kuma ya nemi maslaha amma mata galibi da kawai da kawai da tunaninsu da zuciyarsu kawai suke magana saboda haka ki zamanto cewa kuna haƙuri da ku. girmama su ku mutunta su ku ba su matsayin da Allah madaukakin sarki ya ba su ba su suka ba kansu ba Allah ne ya ba su domin Allah madaukakin sarki haka ya tsara rayuwar ta kasance saboda ke mai rauni ke? ke kina buƙatar jagora tare da ke kina buƙatar wanda zai kama hannun ki? kina buƙatar wanda zai lallashe ki kina buƙatar wanda idan ranke ta zaki je ki jingina akan kirjinsa ki kuka ya lallashe ki kina buƙatar wanda zai je duk ya tsaya akan dukkan bukatocinki ki ba da wannan ƙarfin wa man yunashu bil illati wa huwa fi khisami ghayr mubin tun kina karama kin taso cikin rauni aikiyar karama za ki ganta a gaban madubi tana kwalliya tana sa turare tana sa dambaki tana sa hoda kuma haka ba wannan duka alama ce ta rauni kuma abin da nake so kina da shi shine karfin ki a matsayin ki na mace wallahi a cikin raunin ki yake yana cikin raunin ki ne in kika nuna raunan takan nan a gidan auren ki wallahi mutum ki ne so mijinki zai kaunace ki mijinki zai markaba ki mijinki zai tsaya miki a matsayin uba a matsayin wa a matsayin kani shine kuma uwa shine komai zai zama sarar ɗinki amma idan kika ce za ki zama kin sa ƙafan wandonsa kin mai da kanki namiji ya yi abin da bai daidai ba ne a matsayinsa na ɗan adam ya kuskure su kama masa faɗa kamar ɗanki a wannan ba daidai ba ne zai mai da martani zai ya dukanki zai ya zanzanyanki abubuwa jihar za su iya faruwa kuma wannan matsayin da kika mai da kanki yanzu ke kin tashi daga unusa na mace kin koma ce namiji ne to kan da kika mai da kanki namiji to shi kuma namiji ba zai yadda ya zauna da namiji a wuri ɗaya suna zama tare ba namiji ya fi kowa kishi saraka zai ka kawai ai zai ta faɗa da ke ne domin namiji ce ke a ƙarshe ma sai ya kore ki daga nan sai shiga ya baki takarda Allah ya kyau kamar kika zauna a matsayin ki ta mace ya ce a'a ki zauna shi a'a ne ne ne kan da zaki masa gyara in ya yi kuskure ki masa nasiha ba faɗa ba da yawa cikin mata faɗa suke wa mazajensu shi yasa ba ka daukar nasiha amma ki zaunar da shi da lau da kausasawa da zaɓaɓɓun kalmomi annabi Salama cewa ma na rikku fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a amin shay'in illa shana ba a taɓa sanya tausasawa a cikin wani abu ba ba ce tausasawa ya awata wannan abu haba masoyina haba habibina haba baban wani ko baban wance haba kaza duk abin da ke faɗa masa na kalmar soyayya lokacin da kaza ya faru ai kaji kaji kaza kana ko da kin yi laifin mijin ke tube ki ba a bada uzuri a lokacin wanda babba ke tuhumar karami to a ka'idar shi ne karamin ya karɓi laifin sai daga baya ne in ya samu dama sai ya kawo uzurin shi haka malamai suka faɗa, a ƙarƙashin ayar da Allah ya faɗi laifin da annabi Adam da na Hawwa suka yi kun gani saboda sun ci bishiya a aljanna amma da suka ce rabbana zalanna anfusana malamai suka ce sun karɓi laifin su kuma tabbatar da cewa sun yi yanzu ba wai musu suke cewa ga uzurin mu bane amma fa in lam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna min al-khasirin amma miji ya ce shi ne wani abu ba ba ni dan dama ni an bai da kaza ni wallahi ba ni bane a kacci musu da shi ki karba ya hakuri ran kai ne Allah ya baka kuci zuciyarka ki zauna a ƙasa ki mutunta shi yan wa akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu faɗa lokaci ya riga ya ja ga malamin mu a zaune Shi ne zai muhadara ne da na mai sharar fage kuma na gama ba ta riga ta kawo jiki ba na so in tsawaita akwai a wato wata munasaba wadda nake so in cike da ita an fahimta ita ce wannan kishiyar kushin mai kishiyar fushi haƙuri ko ba ka bari? inda aka yi haƙuri to za a cin manasa wani hausa suka ce mai haƙuri shi ke dafa dutse har ya sharo maka ko haka ne ba inda ba a ga haƙuri ba to ba za a je ko ina ba ba za a je ko ina ba iyayenmu sun yi haƙuri mafi yawa mun taso mun ga iyayenmu suna a tattare da iyayen ba wanda ya yi ya yaji ko yaji ma mu samu iyayen mu suna yi wannan yaji duk a yanzu ake yin amma da ba a yi da mamaki ake ma a ce wata ta yi yaji Ya zaman to muna da haƙuri wannan haƙurin yana sabbaba wato samun gidan aljanna ba tare da ne ba ba tare da hisabi Allah ya sanya mu da cikin aljanna Saboda haka ina kiran amarya da ta zama mai haƙuri ta zamanto mai kamala ta zamanto da abin da na kanta da shi domin zan yaba da shaida a kanta ina fata ana fahimta matan mutum aka ce kabarinsa ina fata ana fahimta amma a rayuwa wato ina faɗa muku wannan ne ba wai zan in tsarkake ta ba an fahimta sai dai kawai idan allah wa mutum wata ni'ima ba shi zai faɗa ba wani ne ya faɗa ba laifi ba ne tana daga cikin waɗanda mana ɗaiɗaikun mata waɗanda su ‘ya'yanmu ne nike ganin wani wato dangantaka na zumunci na auratayya ya haɗu tsakani na da soyayya ne na taɓa gaya malam yusuf wannan to kuma ba za ka ji haka ba sai kai kama ku da irin abin da mutum yake da shi na kamun kai na karbiya na kamala na kaza na kaza ku da kuke tare da su a nan gudawa na san za ku gane cewa mijin da zai aure ta wato ya tsinci dami a kala ne haka ne ina tambayar ku to lalle ku gaya masa wannan sabon ya rike min ramla da kyau ya rike ta da me da kyau da amara kuma ya sani cewa ramla kan mutum ce ita ba mala'ika ba ce za ta yi kuskure za ta iya yin daidai malaiku su ne ibadun mukramuna wanda yake la yasbiqunahu bil qawli hum bi amri ya'malun ba sa kure amma ita ko ya adalci za ta yi kuskure za ta yi daidai sauran na Allah miki albarka Allah mulki sarki ya zauna da ke lafiya a gidan aurenki ta ki gina zuri'a mai albarka mahaifiyarki ma Allah ya ci kanta ya gafarta mata da sauran mu duka su ma Allah ya ji kansu Allah kuma babu ikon su da imani wannan gari na wuta Allah masa albarka Allah sarki ya masa albarka Allah ya kare su daga dukkan sharri Allah ya shirya muku zuriya ku gaban gida Allah madaukakin sarki yake roƙo waɗanda suka zo daga nesa munasabar aure da munasabar sauka duka Allah mai da kowa gidajen sa lafiya Allah ya ka a taro lafiya duka a gammala lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh